muna gode ma ورحمة الله تعالى وبركاته Allah sa mu dace wannan zance da za mu yi shine yan uwayenmu yan alil kitab kristan sun fito sun gwada ra'ayinsu wannan abu Allah bai so mutuntaka bai so dabbantaka bai so ya kamata bai so yana hallakar da gari mu musulmai ba mu ce komi ba muna roƙo kowane malami da allah ba shi hikima da fasa'a shi ma ya yi maganan nan da yaren asanti da hausa da waɗansu kabilu su ji wannan liwadi da sihak aiki ne da ba a taba sabon Allah ya kai irinsa ba to mu musulmai ina muke yan kiristan sun fitar sun yi zanga-zanga su ma da za mu ce doka bai shafe su ba in ya suka yi kuma Allah zai kama su bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد ya ku jama'a musulmi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala faradal fara'id Allah ya gifta muna farilloli ga kalmar shahada ga sallah ga azumi ga zakka ga haji la ya juzu tarihuwa bai kamata mu tozartar da aikin da Allah ya samu ba wa hadda hududa Allah ya gifta muna iyaka mu bai yi mu kaman tumakai ba لا يجوز تعديها بكما تمكتر إياكال نمبا وحرم أشياء ألا يا حرم تأبب ولا يجوز انتهاكها بحلت مكيت ولا حرم شد ألا حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال أبن الله يا حلت تاتك اللي تافي تسا إتشي حلال وما حرمه ko fahuwa haram abinda Allah ya haramta shi al-haram wa ma sakata anhu fahuwa afiya abinda Allah ya kawanci bai faɗa ba annabinsa masoyinsa bai faɗa ba fakbalu min Allah afiya ku karbi zaman lafiya da kwanciya hankali wurin Allah fa inna Allah lam yakun nasiyan Allah bai zamo mai mantuwa ba ba cikin siffan mantuwa ya koru ga Allah sun matala hazil aya wa ma kana rabbuka nasiya ya muhammadu ubangijinka bai zamo mai mantuwa ba rawahu hakin wal muharramat hiya hududullah azza wa jalla abinda aka haramta shine giftawa da iyakokin Allah buwaye gagar misali kala ta'ala tilka hududullah fala takrabuha iyakokin Allah da ya ginta muku fala rabuwa a kulka ku kusance shi bai ce kar ku aikata ba ma kar ku zina kar ka kusa da shi ma balantana ka aikata giya kar ki kusa da shi balantana ki aikata dukkan abin maye faƙala ta'ala wa man ya'asi Allah wa rasula duk wannan ya sabi Allah ya sabi annabi nayi wa ya ta'adda hududa yana keta iyakar ajin aihud sun ci wurin ɗari da goma sha uku wanda ba son a yi bai kai tara ba to su waɗannan eh, daula kafira daula mushrika daula shani'a su wannan aikinsu ne to nan ana son a kawo mana waɗansu na yadda duk mai cewa la ilaha illallah Allah ya ji eh, wa ma ala rasul illa al balagun mubin mu idar kunji qala Allah ta'ala wa Allah ce mun aiko annabi lutu iz kana liqaumihi yayin da yake faɗa ma al'ummanta al'umma ta sace innakum latatuna al-fahisha ku kuna zuwa da wata aiki kuna zakkewa da aikin alfasha ma kun biya min ahadin min al'alamin ba zargi cikin ƙur'ani mafi muni da ya fi wannan wani ɗayan talikai ni Allah da na halicce shi min ladun Adam har zuwa wannan rana ya aikata wannan abu cikin talikan sheku a inna ta tunar rijala kuke zakkewa ma maza durinsu wa taqta'una sabila kuna tsare hanya kuna kwace wa tuna fi nadikum munkara wurin firar zaman kumarance kuna kawo aikin da shari'a yake dadi da kari yana cikin munin wagga aiki mummuna da haɗurruka da ke ciki akaballahu murtakibiya Allah ya azabtar da mai aikata eh, liwadi da sihak. mata kuma suna mannuwa da junansu suna jin daɗi mace na auren mace to ke musulmi da kika wanga wuta zaki kai ma namiji da ka kwana da dan wanka duburinsa kashe ka za a yi kashe ka mugun kashi za a kashe ka domin huturan shi na da yawa eh, wa huturata akaba Allahu murtakibiha bi arba'ati anwa wannan ya aikata wannan laifi Allah zai mai azaba da nau'i nau'i na azaba guda hudu lam yajma'uha ala qaumi ghayrahu Allah bai hada irin wannan azaba ga waɗansu jama'a kamar mutanen annabi Lut wa hiya annahu tamasa ayunun Allah ya shafar da idonsu kamar bayan tukunya kamar bayan silba waje ala aliya safila ya bar mala'ika ya ɗauki sama kasa ya mai da shi sama ya musu juyin masa duk ana jin karan kaji da jarirai Allah bai ji tausan ba don shi muke hanawa in musiba ya zo mu duka gana zai samu mu muna mun sa matsayin musulmai da limaman mu da manyan mu duka limamai kowane liman sa muna fitowa mu gwada mu ba mu son abin in wani na so ma ba mu son me shi musulmi da ka jefa kuri'a ka bashi kai ma Allah tsine maka saboda shi wannan ba aiki ba ne mun kyale kiristan sun fito sun gwada ra'ayinsu ko da suka ce za su yi demonstration mu ba mu demonstration za mu gwada aikin mu muna wa'azi ne ga musulmi wannan bai sallah muna kiran shi ne zo ce a an allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa amtarahum bi hijaratin min sijilin Allah ya warwara musu hadari na duwar wasu wanda ke yana bibiyan juna wa arsala alayhi sayha Allah ya ko musu tarnasa wa fi hadhihi shari'a cikin wannan mu shari'a muhammadiyya sara qatl bi sayfi al wannan aikata namiji da namiji da aka kama suna yi za a kashe su ne mafi zance rinjaya da takobi huwa ukubatul fa'il wal maf'ul shine azaba na mai yi da wanda ake yi maduburinsa iza kana arida in su bin sun yadda in gudan bai iya ba ya refin shi ne da karfi to shi a kashe wannan refin a bar gudan وعن ابن عباس مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط wannan kasamen suna aikin mutanen annabi lud faktulul fa'ila wal maf'ula bihi ku kashe mai yin da wannan ake yi maduburin sarawawa imamu ahmed wa ma zara fi zamanina abin da ya faru cikin zamaninmu yau da muka wa'azin ga shekara shida kenan na biyun shi kenan minar tawa'ayin lokacin da abin ya taso kuma eh don masu biyayya abin da irin wa anwa'ul amrad ga cuwuruta ya jawo cuwuruta allati lam takun fi aslafina manyanmu da suka riga mu gidan gaskiya ba wannan ciwo allazina madau wanda suka shude bi sababil fahisha kamar da aids alkatil ciwon aids ko sida mai kashewa waɗanda duka irin kwana da dabbobi kaga mutum ya ja taushe tunkiya mutum ya tsaya taushe akuya mutum ya je garke manzo Allah ce ba a tashin kiyoma ce dai an samu wani na labe na lutu karkashin itace yana kwana da dabba Allah zai tashin kiyoma to gashi kun ya kusa kenan jama'a an zo ana wanga aiki musulmai mun kawai shi kamar rida bishai'in muka yarda da rida a rida idan mutum ya yarda da abu shi ke gwada kawaicinsa saboda shi Allah zina mana bisababil fahisha wannan ciwo ya dullu ala shay'in min hikimatil shara hikiman shari'a shine annabi muhammad fi ta'yin hadhihi al-uquba al-baliga shine ya wannan ta annan azaba wannan ke mai tsada inna badu shababu gana bada'u hazihi fi'ilati shani'a sashin samaru nan gana cikin bangaren musulmai da kiristan da kawa eh, eh, kawa rusa su ne 'yan church su ma suna yi hatta yuzon wujin rajulu rajula kaga mutum ya je shi da namiji an ɗaura musu aure eh ga amerika yanzu an halatta halatta ko ina da wani wuri daban ke yi to yanzu garin duka an halatta shekai ya sa ɗan kunninsa abin kunni yana ya wayatar da wajen mar'atu mar'ata mace to yanzu maganan ga matan musulmai ma sun so mai ga mace tana sai ma yar wanta zani tana kawo mata kudin abinci na mai limaza to Allah ya tsine miki Allah ya tsine ma mai yi fa'ilatu wal maf'ulatan bi Allah ya tsine mu falyaziru jama'a ku kiyaye an yusibakum ma saba qaumu lut ku kiyaye abin da ya cika da mutanen lut kar ya cika da mu inna mau'idahu subh Ta suka tambaya ka ce Allah ya kashe mu muna yin abin da muna jin daɗi yau shi je kashe mu shi ce inna mau'idahu subh alkawalin da Allah zai cika mudu na yi lokacin asuba ne shi ce musu alaisa subuhu bi kariba gobe gobe bala gobe ka ga su wanga su faridi na kenan ba mu ba eh, eh alamis kuma ce ya ci-ya yati ran eh, asabar kuma mai da gwambawa haka yake zuwa alaisa subuhu bi karib yaya hukuncin liwati madigo da sihat mace da mace su gogi juna wa itiyanil baha'im mutum kuma yana amfani da dabba la ilaha illallah muhammadu rasulullah waɗanga kasantu abin kyama jarimatul wad min ashna'i jala'i shi madigo yana cikin munanan laifuffuka shine mafi muni wa iya tadullu ala inhiraf fi fitra mutum ya fita cikin halittar da Allah ya halicce shi ya koma halitta ba na gaba ba ba na mutum ba a fitratullahi lati fadaran nasu alaiha la tabdila li halqillah ce ku gazo ku za ku musanya halitta Allah ko ba ga malul wa fasadin fil akli duk mai yin wannan hankalin wa shuzuzu fi nafs janyewa ne cikin mujtamal insani ka fita cikin jama'an mutane ka koma cikin dabbobi kana wanga aiki wa ma'ana luwat ma na an yanki a rajulu rajula da namiji zai auri dan wansa namiji a su je ci a cifa to mu limaman mu kai da kai wasa ka ɗaura wanga aure har ka yadda da abin ma ka ce a'a eh, abin ga a shi commercial a yi shi gay right mu musulmi ba mu da gay right ba mu da wani abu ana ce mai gerat mun shari'a qur'an kitaban wa sunnatan kitaban wa sunnatan ba ruwanmu da wannan wayati zakaru zakara namiji kuma ya zakke ma dan wansa namiji wannan bai ba kama kala ta'ala an qaumi lut zukura na min alalamin yanzu kuna zakke mu maza ne cikin talikai wa tazaruna ma halaka lakum rabbukum kuna barin abin da Allah ya halicci muku ɗayan mata min azwajikum cikin matan da ya ba ku ku ba da sadaki ku aure su ku halatta mutuncinsu da kalmar Allah bal antum qaumun adun ku mutane ne mutajawizu dal haddi mi a filmi'a kun ketare iyaka ɗari bisa kan ɗari wasu miyar bil liwad nisbatun ila qaumi lut an ambace su liwat an danganta shi ga mutane masu aikin abin ne allazina zaharat fi hadhihi fi'latu shani'a wannan munanan aikin ga bayyana gare su wa kad akabahu Allah ta'ala alaiha bi aksal ukuba Allah ya dandana musu da wannan aiki mafi matukan azaba wa asafa al ya bar kasa ya haɗe su wa umtira alaihi hijara aka yi musu haɗarin sakwankwani min sijil wanda aka dafa jazza a filatin kazra sakayyar munanan aikinsu mai kazanta waje alazalika qur'ana allah mai da shi kur'ani wanda bai isa ba yutula ake karanta kullum liyabka ibra da saura wa'azi da lura lil umamil qadima ga mu al'umma masu zuwa wal ajiyal da generation sabo da za su zo qala ta'ala falamma jaa amruna yayin da azaban mu yazo ja'alna aliyaha safila mun bar mala'ika jibril ya zo ya daga kasan sadum kasanta ya zo sama wa amtarna alaiha hijaratun min sijil mamdud ay mamdud mutataba buwar wasu na bibiyan juna musawwama yana da alama inda rabbika a wurin ubangijinka ya muhammadu wa ma hiya min na bi ba'id wannan abu da ya faru ma azzaliban mutane ba nisa bane ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أهوف ما أهاف عليكم عمل قوم لوط يا ku al'umma na da na fi tsoro gare ku kada ya cika alku shine aikin mutanen annabi lut wala ana allahu man fa'ala fi'lahu manzo Allah fa da so uku ana allahu man amila amala qaumi lut ana allahu man amila amala qaumi lut ana allahu man amila amala qaumi lut Allah ya tsine ma waɗanda suka aikata aikin mutanen annabi lut قال ابن عباس رضي الله عنهما yunzaru alal bina fil qarya wannan aikata aka kama shi ana duban gida ne mai tsawo kamar ji haka fayyul kaminu a jeho da shi ya mutu sun mayuta ba'u bil hijara kama fu'ila bi qaumi lut kamar yadda aka yi ma mutane annabi lut wa ajma al muslimuna ala anna talawuda min al kaba'ir musulmai duka duniya sun taru shi'an mu menene wada wane ne duka sun taru sun ce liwadi ila cikin kaba'ir allati harama Allah ta'ala a ta tura na min al'alamin kuna zake ma maza ne cikin talikai wa na ma halaka rabbukum abinda kuna barin aure da Allah ya bamu ga mata sun bugu da yau za a raba muna mata biyar biyar ko goma goma duniyan gabe sun saura shi Allah kuma ya jarabce mu da hayyafan su dewa she ka bari ka je ka samu wani kato wurin da kashi kazanta ga wuri mai wari kai da kabar ake yi da kai dugurin zai bude she ka zo kana use bumpers eh dugurin ya sake jijiyan duk sun sake ka lalace ka zama matsiyaci yaran lango dewa aikinsu aikin su kenan suna zuwa hotel turawa na basu 100 200 ana amfani da dubulinka ya lalajab Maganin da ake faɗi fagarin ga ana yi a kira ana yi saboda shi bayan allah mu ta ay mutajawizuna min alhalal ila alharam allah ya gwada mana mu auri matan nan mu kore gaskiya mu haifi yara in mun nemi kuɗi muna da wanda za su ci gobe kamar yadda ubanninmu su ma suka bar muna mu ma mu bar ba amma ka je ka ɗauki tintirinti babban bishiya kana amfani da shi ina kyan wannan saboda shi wa na min alqaryati lati kanat ta'malu al-aba'is mun tsamakar da annabi nuhu gabarin garanyan nan wannan mutanen garanyan nan suka kasance suna aikata munana aiki innahum kanu qauma su mugayen mutane kuma fasiki na khariji na anil milla fitararru ne wa kana ismu qaryatin sadum sunan garin sadum wa kana alu ayamaluna al-aba'is suna aikata munanan aiki allati zakara lahu subhanahu fi kitabihi wannan da Allah ya zakkara mana cikin littafinsa mai girma kanu ya tuna zukurana na min al'alami na fi albari suna zuwa ma maza a duburinsu su zarke musu wa ta darura duhun suna ta tusa in an taru ce ga dattijo ya tusa fu cikin mutane a fashe da dariya a kulobinsu da waɗansu abubuwa daban da suke aikatawa da shari'a yake anin nabi sallallahu alaihi wasallam a siyakun nisa na na zina. mace da mace su yi tarayya wannan zina ne Allah ya tsine ma mai yi da wannan ake yi ma to kaga mace tana taima mace alheri tana ce mata zadwa ga mijinki sosai na aljanna sa'annan ga na wuta kuma guda na san guda da ya ja guda guda ya ja guda saboda shi yaran zango wanga ba wayewa bane karshe zaki sufa zaki mutu walakantatta bakinki na amai kunninki na yoyo eh mafisaranki na yoyo shi ma duburin kashin yana yoyo la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam aba huraira ya ce ya samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arba'atu yusbihuna fi ghadbillah akwai wadansu mutane hushi za su wayi cikin hushin Allah wa yamsuna su maraita kuma cikin wushin Allah kila manhun ya rasulullah kala mutashabihuna min rijal bin nisa mazaje masu kama da mata masu shigan mata dan daudu wal mutashabihat min an-nisa bi rijal da mata da suke shigan maza ta sa jins ya matse ta mayafin ma lagawa ake yi ba a sa kai kaga ta sa kaf in turai ne a ce al'adar wurin ne ya kamata ma ki dubiya mayafi shi ga wai za mu aikin aure shi ta shiga kamar za su gini eh za su ginin gida wanga duka haramun ne nasaranci ne da yahudanci saboda shi bayan allah a kula wallazi ya fi bahima wanda ke zuwa madabba in eh, an kama shi shi a kashe shi a kashe dabban kuma a jina rami abin ne ba a cin nama ta don jinin mutum yana su cikin ba a cin mutum jinin ya yi ta'asiri cikin wannan nama la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani luwa ga masu madugu wani ya labari ya zo annahu idza rakiba zakaru zakara idan namiji ya hau dan wansa bayan duburinsa itazza arshur rahman shi al'arshin ubangiji ta girgiza harfan min gadbillahi ta'ala saboda hushin Allah madaukin sarki ibadallah musulman gana me kuka ce ne ina manyan limamanmu ina su rubutu ina su abdulmomin ina su shehu kamil me kuka ce ina kansu of ulama me kuka ce ba ku petition ku zana graphic wa kuke tsoro petition mu musulman shari'a mu bai yarda ba eh front sheikh sala yayanmu ku zana mana aikin kenan wazin kenan ku zana mu musulmai bai yi muna ba in abinda hukuma ke so ya yi oho mu mun fita haka bani isra'ila da waɗansu suka ce su ba su magana kan batun kamun kifi wannan suka ce su ba su ba su cewa komai wannan suka yi magana wannan suka yi magana suka tsira wannan suka ki magana wai ai ba su ke ba da su da masu kamun kifi duk Allah ya halakar da su haka kuke so cika da mu ina nan mu ga wurin gaddama addini ba yawan gaddame gaddame ba ga gaddama addini ku fito ku gama kanku ko da ba ku jituwa ku fito ku hada kanku eh mu ba mu yadda da wannan abu ba ya faru gana christian daban-daban ne akwai pantiko akwai roma ko menene ma lukuma ya sunan su ba suna lewa jehovah witness suna nan su duka kowa ya faɗi wannan aiki hayawaniya ne shani'a mu musulmai mun shurun kamar shaidai mu je mu karbi milki da sikiri ɗaya da kujerar maka kawai abinda ya dame mu kenan kujera haji muna ta fara muna bugun juna wan ba ba ni ba wan ba ba ni ba ga aikin addini ba ku yi da me kuka yi dajja da islam inna dina inda la islam ba ku aikin musulunci ina hulafa halifofi ku fito ku magana ka buga fifa wannan abu addinin mu ya ka kotu aya ka kotu ka faɗi ina jinsa ina su shirin jihad na zai kuke a sarki mu ba mu ji muke kusa da sarki aka haife mu kusa da wuri amma mu ba mu ji kowa ke kusa da shi baran mu ne amma mu Allah bai kaddara mun ji ba lokacin don muna jin haushin yara kai da ma kake magana ma shi ana duba kai kafuri ne ido bai waye ba shi ya hana mu amma ga shi yaran mu jikokin mu suna ma yi ma wala ma shi sun mu na tafurta to ina amfanin musulunci a wani zai zauna cikin rediyo zagiwan wani zai zauna zagiwan wani zai ce wanga addini ba addini ba ne wanga kaza kaza wanga zai ce kaza kaza yanzu ma Allah kawo saukin abin in kun ce ba ku bari Allah ta kawo fitina tsakanin ku kuna ta rarrabuwa kuna ta rarrabuwa kuna ta rarrabuwa ba na faida mun rabu ba ahli sunna sun rabu shi'a sun rabu ahmadiyya sun rabu asara ne na kanan zalincin da muke yi Allah ce na jakunan kundura muku ba a kare ba tukun wali ya zubilla Allah ka kiyaye mu rashin gaskiya ga sata ga zamba ga yaudara amma an shirin kamar ruwa ya kika mutane ba a yi a fito fili a faɗi abin Allah da shi an shirin amma dai wani abu ne ayana wani kowa wannan ya mutu ma ba a san shi ba ga abin da zai cuce mu yanzu saddi zari'a a yi maza maza masu alifa kabilu da ta kira duka kungiyar musulmai ne wato ma'ana mu haɗin kai mu taimaka ma addini kenan mu taimaka ma addini a to ina in ba mu taimaka ma addini ba sunan mu suna ne ba addini suna ne ba addini in an zagi wanda ka fito kai fada amma ga abin addini musulunci ana keta annai muhammad bai fada saboda zatin kanshi illa an tunta haka hurmatar din wa hurmatar la ko ba haka ba amma gashi mun muna zaune ba mu faɗin komi al'ashin ubangiji ya girgiza saboda hushin Allah malaukin sarki wata kadu samawatu an taka alal lard sama ta kusa kaɗan ta faɗo fatumsukul mala'ikatu bi atrafiha mala'iku suka rika gefe suna karanta suratul ikhlas قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حتى يسكن الغضب الله عز وجل سألنا وشن أبنجز الله يكون تار لن صدية وقال علدت الملائكة من عند إبراهيم ملائكة في سنفتور سيدنا إبراهيم عليه السلام نا wa لوط lut wa atuwa nisfan nahar suka zo masu dun rabin rana kamar sha biyu falamma nara sadun da suka kai wurin ruwan nan ratun nan na sadun lakau ibnata lubutin tastaki min alma li aliha shi suka ga diyan annabi lutu tana neman ɗiban ruwa ta kai ma iyayenta wa kanat lahu ibnatani shi ɗan mata biyu kadai a sunan babban na resa wa gura zagarata fakalula ce malamu suka ce ya jariya halmin manzil a wani gida ne fakalat lahun shi da ce na makanukun ku sai nan zo la tadwulu a ta'atikun ku sai nan zo muku me yasa ka fara ka shafkatan alai ba ka san mala'iku ba ne ta san waɗanda irin kinsu na hasanar wuju in sun zo na mala'ikun nan sun zo su yi amfani da duburin kashinsu fa'atat abaha shi ta ce wurin babanta luta ta ce ya abata aradakal fitiyan alababin madina waɗansu samarula aradaka suna neman ka suna kofan gari ma ra'aitu wuju kaumin kattun ya asanu minhu ban taba samun waɗansu fisa ku masu kyau kamar waɗannan mutane la ya huzu qaumuk ina tsoro kan mutanen ka su zo su damka musu fa uhun su kunyatar da mu su kunyatar da kai wa kad kana qaumuhu an yudifa sun hana annabi nu wai daga yau wani bako ya zo namiji kai karbansa fa hal hal anna falnudif rijalan ce ke yariya bari mu saukar da bakin nan faja abihin falam alam ahadun illa ala bait bakin ba wannan san bakin sai mutanen gidan faharajat imra'atuhu ita wannan take munafuka san ce mata annaba da za su shiga wuta tana ciki domin me ta ita ke sa wuta don a gane wato annabi lutu ya baki fa'abarat kauma shi ta ta gama mutane fakalar inna fi baiti lutu rijalan ma ra'aitu misra wujuhin qattu ta ce cikin gida annabi lutu waɗansu baki sun zo mazaje ban taba ganin masu ko mai kyau kamar su ba faja'ahu qaumuhu ra'una ilai sai ga mutane annabi lutu mutanen sadum sun shirko da gudu za su zo wurinsa wa qawluhu wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at tun farko ma haka suke munanan aiki suke yi ai hadha ma salafa lahum min adh-dhunub al-'azima al-kabira al ne ya gabata gare su daga zunubai mai girma mai yawa kala ya kawo mai ha'ula'i banati in ji annabi lut ga 'yan mata na hunna athara lakum su ya fi tsarki gare ku shine fitra shine bin hanyar Allah ku zo ba ce ku zo ku yi zina da su ba a'a kamar yadda muke bari yaranmu suna farkuna eh tana zuwa kwanan gida tukunwa a ce je aure eh ya ce ku zo wannan Allah shi ya tsarkaka mu ku zo ku ba da hakkin kansu in auren muku abinda annabi lutu ke nufi ba ga yaran mata na ku zo ku yi amfani da su ku rabu da mazan ba a'a ku zo ku ba da sadaki gani da 'yan mata wanda shari'a ya gwada namiji ba na iya fita ya nemi mijin kirki ya ba diyansa mace kuma na iya ta nemi amma na ana kunya abubakar an taya mai hafsa shi sa annai muhammad na son ta usman kuma an taya mai mai hafsa shi sa annabi na so eh shi ya gane ki bayan annabi ya aure ta shi ce ka yi fushi da ni ko abubakar ya ce a'a wallahi na ga alama shugabanmu yana tunawa da ga mutum kuma na ambaton mace kwarar yana son ta ne usman kuma ya ce ci yasa abin da ka gani ga natijan ya bullo bayan allah masu bin Allah masu bin horon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul hud yurshiduhum ila gashiyani nisa'ahum yana gwada su zakke ma matattakin su wa hunna banati shar'a su kawo kudi shar'a ay aure li anna nabiyya li ummatihi bi manzilatil walid kowane annabi yana matsayin uban duk wanda ce la ilaha illallah lutu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah annai muhammad baban kowane dan la ilaha illallah matan shi guda taran da ya mutu ya bar sunna ya aure goma sha da mata taran nan duka iyayenmu ne ba hanyar mu aure su bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi allah ya ce annabi aula bil mu'minina min anfusihim annabi ne mafi cancanta ga muminai da kawunansu wa azwajuhu kaga mata annabi muhammad da muka kira tis'un nan ummu atihim iyayenmu ne ba hanyar mu aure su wa ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam ashaqun nisa bainahunna wannan sihak mata da mace su hadu da juna garin da suna yi ku daina mun ji akwai ran da za mu zo cikin rediyo mu ce wace mijinta binu ga mijinta husaini ga mijinta hasana akwai ran za mu zo mu faɗi wa in utum in kun sake min maimaita saboda shi ku daina wannan wannan yana cikin wushin Allah bai da kyau saboda shi mu bari Allah ma na hushi da masu yin wannan saboda shi malam nan ya kawo wakalan sham bin abdulmalik laula anna la zakara lutiyata don ba don Allah ya ambaci madugo ba fi kitabi cikin Kur'ani mai girma wallahi ba sadaktu yace o da shi bai yadda kamar ala wani namiji ya je amfani da dubulin kashi ga wani je kashi ya ci akrabo ne da kyau ya sha ga garin kwaki je kashi sulen na barewa yana kashi ne kamar gulungugu ka tashi ka ɗauki eh, mazakutan ka wurin da Allah ya girmama shi da kyau wurin da kowa ya fito wurin da annai muhammad ma ya fito ka je kana wanda lalata gindin kashi eh ya ce shi bai yadda ma anna rajula ya kawo ala rajulu ba shi bai yadda wani namiji ya abka ma namiji ba wa kar a haraka bin nar man ya fa'ala hazil fahisha ya kona wannan suka yi wannan aikin alfasha wa kablahu a haraka aliyu bin abi talib sai dina ali ya kona wannan suka yi madugu ya kona su da wuta wa abdullahi bin zubair radiyallahu anhu man ya'mal amal qaumi lut wanda duk aikin eh, mutanen annabi lut wa ja'a kitabu min khalid bin walid wasiƙa ya fito daga khalid bin walid ila abi bakar siddiq radiyallahu anhuma يذكر فيه أن كل وجد رجلا بدواي العرب والعقوى العرب ينقه كما تنقه المرأة ينا أنفاني دا دبر دوانسا كما عند نمجك أنفاني دا إيالنسا فاجتمع لذلك صحابة صحابة سنتارو فاستقال رأيهم سكتبت الدرائس على أن يوركوهم أقول سوء بالنار دوتا malumma masu ilimi sun saba kaifiyati katili ya za a kashe shi tare da tattarin shi ala annahu min azamin zunub bada kufur bayan kafurci shine babban zunubi ga Allah wa aksarun ala annahu yastahiqul harika ya cancanci a kona shi mai yin wannan aiki kama yuf'alu bil abahi wa zindiq kamar da ake wannan saba ma Allah saba ma manzo Allah ake man wa yawma ya'addu zalimu ala yadai manzo Allah ka tuna musu ranar da azzalimi mai madugo da wannan suke hada mace da mace na aure su tuna su ne azzalimai da kafirai da Allah zai gwada mana ga ɗayansu yana ciza hannunsa ya kulu ya laita ni kai tona ita ma rasul sabila da na riki tafarkin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na riki Qur'ani mai girma na riki bin bayan Allah mutanen kirki da ba su horo yi alfasha wallahi da ya fi mini wannan abin da zan fara ya wailata ya hallaka na laitani guri na lam attayin fulana halila kai tona da na ɗauki wani aboki masallaci mutum wurin azkar mutu wurin tilawan qur'ani mutu ko ya dai ka samu lada lakar adalla ne abu yana ta badda ni abokina ya badda ni an zikiri ga barin qur'ani da gargadi ba da izja'ani bayan gargadin na ya zo min wa kana shaitani lil insani hazula shaitan ya kasance mai kaskantar da dan adam ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gwada muna mu daina wannan abu saboda mu samu tsira domin zuwa madabba ba abu ne mai kyau ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ka same shi na aikin aikin loti ku kashe mai yi da wanda ake yi ba saboda shi jama'a musulmai mu tuna mu gane mu daina wannan abubuwa tsora minti biyar a saya saboda jama'a a faffaɗe abubuwan da aka bayar. yau da shi jama'a wannan abu ba abu ne mai kyau ba mala ya ce wani na kauma yusharu na yau malkiyama za a tara waɗansu mutane ranar tashin toba wa aidihin hubala hannayensu na da ciki yan student ke na yan sukuru ya doki sabulu yana goga ma mazakutan shi yana murɗawa har ya samu ya inzali to ran tashin kiyoma kai ma hannunka ciki za ka ga a cikin ku an san cikin mace ke kumbura ga hannun kato ya kumbura student la ilaha illa student masu kwana da juna wurin suke koyon sak body body body ko ba ka kifari ba wurin kwanan nan body school wurin suke koyon wannan lalata ranar tashi tuma hannu ya kumbura kanu ya ba suna fi duniya bi mazakirin da hannun suke mudda mazakutansu suna shafa mai sabulu don su samu kansu an samu ga abdullah bin abbas allah ya nasu. inna lutiya mai madugo ka ji ka sani idan mata idan ka mutu min gairi tauba ba ka tuba ba fa yin sahu fi kabari hinzira za a shafin shi ya zama alade katon alade cikin kabari mala'iku na tikan shi ga bakin shi dogo kamar fundur la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce la yanzuru Allah ila rajulin ata zakara aw imra'ata fi duburiha Allah bai duban sa da nima wannan yazo ma matan ta duburin kashinta yazo ma namiji kuma haka nan Allah bai duban su da rama manzo Allah ce da sannu cikin al'umma mu gashi magana shi ga gaskanta sai kunu fi hadhihi umma qaumun yuqalu lahum ruwatiyun wahum ala salasati asnafi sun kashkashi uku sinfin yanzurun rabin su suna duba ne wa sinfin yusafihun rabin suna gaisuwa rabin suna gaisuwa saboda shi jama'a musulmai mu ji mu gane wannan aiki ba aiki ne mai kyau ba ba aiki ne da musulunci ya gwada a yi ba saboda shi bayan allah mu yi kokari mu daina mu san wannan aiki ba aiki ne na gari ba bayan allah muna kira malumma ku tashi ku sa ku yi magana hakkinmu ne mu yi magana ne mu yi magana jama'a gari ku ji ku yi aiki da shi kuma masu zuriya yaran musulmai ne hamza ku gwada ra'ayinku wannan abu bai da kyau an ce human right human banza aka kawo mana ba human right ba barawo ya zai sa wani ya haya lawyer ga mutum ya soki mutum ya kashe mutum an je a haya lawyer wa a sake shi human bad ba human right ba ne saboda shi jama'a kowa ya ba da hakinsa da musulunci saboda ka Allah zai tambaye mu gobe kiyoma ba mu da jawabin da za mu bayar Allah kiyaye Allah kiyaye mu Allah shiryar da mu Allahumma adi qaumin fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da mutanen mu ba su kasance sun a masu sani ba inda su kafin su sani kuma abu ya bata saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yawan dubi zuwa ga mace da yaro mai kyau shi ma zina ne magana ya tabbata wurin manzo Allah zinal ainain annazur zina idanuwa biyu shine duba wa zinal lisan annut shine zance ka yarin da kyau fa ina ta fito wa alfatash zina annu shine kama mace karungu rungume ta wa zina rijil alhuta ina gidan budurwar take jilaye take ko asabe unguwar su malam yusuf she ka tashi ka kan aya lori ka ce Allah kiyaye ka da barayi amin robar su tare ka tare da ka wannan aji su buga ka da kyau ce kawo maba ba maba ce kana tafiya ba kudi su yi ma duka ka gamu da haka kuwa wa zinar aini istima zinar ido kuma shine saurara wa nafsu tamanni wa tashtari rai yana guri yana so wal farju yusaddiqu zalik aw yukazzibu idan kai shi ido ya gani kafa ya ce zuciya na so to ya kawo zuciya zuciya ke gaskantawa ka yi ko ba kai ba to in ka ne shi a ba dukkan kabobin da ana abbatan da alhaki Allah sa mu dace Allah sa mu daina waɗanga aiki shari'ar musulunci bai gwada muna mu yi wannan ba mu musulmai ne اللهم هاد قوم فإنه لا يعلمون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم sa'annan kuma yayan mu ya rasu za a zo a faɗi. jama'a mu ne naku nan gangare kuke saurara daga nan peace dawa media kenan kuka saurara ustaz ali adam al-amir allah ya ji kanshi allah sai ya huta da ka bibiye mu akan youtube channel peace dawa media ka subscribe sa'annan kuma kan facebook peace dawa media wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh